نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام يا كي ونا النبي الله يا سوكر مكد القرآن مي gaskiya a cikin labaransa mai adalci a cikin hukunce-hukuncensa ya dace da littattafan Allah waɗanda suka gabace shi babu tufka da warwara a tsakaninsu ya saukar da attaura ga annabi Musa injila kuma ga annabi Isa tun gabanin saukar maka da alkur'ani waɗannan littattafan da Allah ya saukar dukkansu shirya ci da faɗakarwa ga mutane zuwa ga abin da yake gyara addininsu da duniyarsu. Allah ya saukar da Alfurkan wato Alkur'an wanda da shi ake gane gaskiya daga ƙarya kuma shirya daga ɓata. Waɗannan da suka kafircewa ayoyin Allah waɗanda ya saukar maka suna da azaba mai tsanani. Allah mabuwayi ne, babu abin da yake rinjayarsa. ma'abocin kamuni ga wanda ya ƙaryata manzanninsa ya saba wa umarninsa.